الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا بآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعادنا الله جميعا وأجارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسلادة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدعوك سلسلتي مكي قال جدد بوديا أبريشي واندي قام زيدي وانا اللوكشي أكما سكن وانا رانا من البركة ودعكي كارنتا وانا لكافي نصور من حياة التابعين مع الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله تعالى يومنا شاتفت بوتن شعبان هجراتك ينحلت النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلمك مكة مدينة شكرا دمو da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku miladiya ta nabi isa alaihi salam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu karanta daidai kuma mu fahimci daidai allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya zamo daidai wanda ya zamo kuskure ko muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ce mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta wa dukkanin yan uwan musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su da lafiya duk inda suke muna roƙon Allah ya azurta su da samun lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya tare da imani wannan wata na ramadana da muke fuskanta muna roƙon Allah ya isar da mu cikin wannan wata mai albarka Allah kuma ya dakatar da mu da dukkan alkhairai shi sannan abu na farko muna yin ta'aziyya da rasuwa da aka yi ina ganin sirika ta malam ali akwai surukan malam ali mai eh, dokta da Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinta ya sa kabarinta da sauran kabarruka na musulmai su zama raubatun min riyadul janna muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tsare kabarrukan musulmai da suka gami yin gaskiya kada ya zama rami daga cikin ramukan wutan jahannama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta dukkanin musulmanmu waɗanda ba su da lafiya duk inda suke mana roƙon Allah Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya kuma tare da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ban manta ba muna tare da Sa'idu ibn Zubair. Sa'idu ibn Jubair wanda ake kira ibn hisham al-imam al-hafiz al-mufassir shahid abu muhammad ko abu abdullahi al-asadi al-walidi maulahum al-kufi ahadu al-a'lam ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci sa'idu ibn jubair makarancin alkur'ani kuma shahidi za mu ga ta ina ne sa'idu ibn jubair ya samu shahada Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a wancan sati da ya gabata bayan wancan satin da ya wuce sati biyu da suka wuce don wancan sati ba samu yin karatu ba sakamakon muhabara da aka gabatar ta waliman ɗaya daga cikin malamanmu da muke da su kuma limamin sojoji muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin auren Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairin shi muna nan a inda a satin mun samu labarin cewa sojoji sun je sun kama sa'idu ibn zubair a cikin gidan shi sun kewaye gidan shi kuma ya shiga hannu sun kama shi sannan kuma sun sami shi an a hannun shi ma'ana za su kora shi zuwa can wajen الحجاج ابن يوسف من كان تولى خالد ابن عبد الله القصري يرفع عن كاما ليلة لكن من من يمبالي سعيد ابن جبيل وما أنت فلشي حظ عبر واثق فنهما أن الله تجسي أجبر الحجاج ابن يوسف الثقفي وما يتم ليشي يامي تمويجي كما أبي أرشي shi ne tun da aka kama waɗannan waɗanda suka yi mai tawaye sai ya musu tambaya in ka ba da amsa irin wadda ke so ba a kyale ka in ka ba da amsa irin wadda ba ita ke so ba mun san hukuncin shi kisa yake ma mutane an kamo sa'id ibn zubair bayan shekara goma ya ɓuya amma an aika da wani sabon gwamna a garin makka wanda ake kiran shi آه، خالد ابن عبد الله القصري دام متابي من جئر البطن سكي عكيش كما ما لم يتاني سكي البطن متابي من شيخ خالد ابن عيسى جتنبا ينا صام الله قال عند سعيد ابن جبيرك من دلن يتاسو جوني سجلسكي ويجلنشي ومنكم أكامشي أدباته شي يزوها الحجاج ابن مصر الثقفي يا كامشي ya zo da shi kuma ya gan shi ya tambaye shi ne sunansa ya gaya mishi sunan shi bayan ya san sunan shi ya yi iskiri da sunan shi ya mishi a ai ma'aikiyata da ta samun sunan ita ta sanin sunan sama da kai Dan shi ya ɓata mai sunan shi ya kuma tambaye shi me zai ce game da muhammad ya ce mishi kana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh yake to ai wannan manzan Allah ne shine sayyidu waladi adam al-mustafa ya bashi cikakkiyar alfa yace khairu man baqiya min albasar shine mafi alkhairin wanda ya rage a bayan kasa wa khairu man kuma mafi alkhairin wanda suka shuɗe hamalar risala wa addal amana ya ɗauki manzanci kuma ya isar da saƙon da Allah ya bashi يا مي تنبيا جمد أبو بكر الصديق يا مي تنبيا جمد عمر بن الخطاب يا مش تنبيا جمد سيدنا عثمان يا مش تنبيا جمد سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين دي يا مش تنبيا تنبيا وندا muna kan waɗannan tambayoyin lokaci ya yi balma ya tambaye shi to shi din shi waye ya tambayi alhajjaj ibn sai to eh shi hajjaj ya ce to ni kuma ni waye yace anta a'lamu bi nafsika kai ka fi sanin kai waye kuma da mu haka ne kowa shi ya fi sanin kai shi wani ya bada cikakken labari a kanka to bai kai kai ka bada labari a kanka ba arrawi addara bi marwiyatihi mai riwaya shi ya fi sanin abin da ya rawaito kuma sahibul baiti adra bima fi baitihi mai gida shi ya sanin abin da ke cikin gidan shi zaka me kai shi ya fi sanin shi waye shi duk wanda zai bada shi da akan ka to bai kai karan kanka kai ka bada shi da akan ka ba sai ke bal uridu ilmaka anta kai nake so ka ba da labarin ni waye yace idan yasu'uka wala yasu'uka ni abin da zan fara a kanka. ba zai daɗa da maka ne ba zai maka ne wanda yawa mutane akwai wanda yake ka ba da labarin shi amma labarin da za ka ba a kan shi inda za ka faɗi gaskiya labarin ba zai daɗa na mishi ba dan shi da kan shi ya san shi waye shi kenan kai ne za ka ba da labarin kanka da kanka mana mutum shi ke identifying kan shi ɗabi'unka halayenka su za ku ce a ce kai wani ko da mutane suna jin tsoro suna koyewa to in suka ce banta ba ka ganin su za su iya faɗin munanan halaye amma in halaye ka na gani ko ba ka ganin su kuma halayen na gani za su ambata da haka ya ce labudda min an asma min ka dole sai na ji labari a ƙarshe suka ta ja in ja har ya kai cewa yake zai kashe shi ya ce to in ka kashe ni za ka ɓata min duniya amma kuma ni zan ɓata maka lahirarta ولا تكشي بتزاليش لا تقاتل مشي دوني شي أما شي كمالي قاتل مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا ذاتين ga kuma fushin Allah ga kuma azaba mai girma shi ya raba ta da duniya ka tana son ka zauna cikin ƴaƴanka cikin gidanka kana yawo yadda kowa yawo ya yanke maka wani da kai kun ba mu masu ka yanke mishi lahirar shi gaba ɗaya Allah ya tsare mu ya ce to zan kashe ka amma ina so kai ka zaɓa hanyar da zan kashe ka da ita mun ce idan imani ya yawa a cikin zuciyarka ba ka taɓa jin tsoron mutuwa mun ga kistan mutanen as-sahara mutanen da fir'aun ya tilasta su bayan imani ya ratsa su ya ce dole dole sai ga abin da zai musu zai yanke musu hannu dama da kafar hagu a ƙarshe suka ce la bayi duk abin da taqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى بس جسر رب سنة الإيمان الإيمان إيمان وإيمان يا رب كده ce duk abin da fir'auna zai mace إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لا يردون من إذا أنت لدي أنظمة سبحان الله عن اسمع سعيد ابن جبير ياسر الحجاج ابن يوسف اختر لنفسك ذاقا وكلك ونئين كتا ذاك مو حجاج يوسف شيكا أفتريد أن أعفو عنك أنا أقول ما عفوا قالت إن كان عفو فمن الله تعالى إن دي عفو سيدة الله إنا سوء معنى عفوا ألا إذا نتسبة عفوا حسابة أما أنت فلا براءة لك ولا عذر كيف إن أي إنت تقول كنت مشبهة من تباب ومكتبك أتباب ومكتبك za ka ba mu bukatar afuwa a wajen ka hajjabi ya ji haushi wannan kalmomin da malamin ya faɗa ya damu hankalin shi ya tashi ana nan fatabasta masa'idun sai ga sa'idu yana murmushi ga an fa a hannunka ga shi ana ce ka zaɓi irin kisan da za a maka ga irin tambayoyin da ake faɗa maka kuma an nutse ka sa'idu babu tashin hankali a shi kuma ya tabbatar tun da tun a can kuma ya sallama da iyalai shi cewa ya san kashe shi za'a amma kuma kaga ya zo yana ba da amsa cikin nutsuwa saboda ya san duk abin da ya kamata a kashe shi da yi wanda ya zama sabon Allah za a kashe shi ne bisa zalunci ka tabbat sama sai dan murmushi فقال له الحجاج في حجاج وما تبصمك menene fassarar wannan murmushin da kake yi ما لا أكشفها أنا تلقاني لا أكشفكم مكانا من المشي قال تكي عجبت من جراءتك على الله إنا ما ماكن إن جراءة تنكني جراءة شيني كمونة جارون تكا بالقربان تكا كان حول بمدى لمر الله ما كان بالجارون تكا كان لمر الله وحلم الله عليك kuma sai naga Allah yana da haƙuri a kanta ka duba irin mutanen da ka kashe ka duba irin mutanen da kake zalunta kuma Allah ya baka tana cin karanka ba ba baka wannan abin shi ne ku ban mamaki kai ka nuna jara'a shi ko Allah ya nuna haƙuri inna rabbaka labil mirsa da mun ubangiji yana nan a marakata yamsharuhu qalilan ثم يقوله أخذ عزيز مختلف لان جيت كساوة أن أدى فلو كي كأت شفار عن كل اي جيت أو لن ألا لوك كي فمن يقام كثير تقام نمب وإيه كتو أنا أبو ماشي فقال اقتله يا غلام إيه بقى ما تشيشي كشي وانا نتوي أنا كمان سنوكي فاستقبل سعيد القبلة وقال سعيد ابن الحج أي سعيد ابن جبر طلع القبلة معناها أقول سنة القتل أن يمكن متركون في الكتاب أنت أن باك منشي رومك ومنشي جارك أبو النفسي سوري دون وصية ذاتي في توشيك من نابولي هيك لنا القبلة سوري أباش داما يا لك عبدي حتى kaccen irin yadda aka ma a gobai shi ma aka ba shi dama ya salla ta a biyu kyawawa mutane na kallo suna jira a kashe shi gama sallar shi Ya ce ba dan tarkoce na ji tsoron cika ba da na tsara biyu amma bismillah da aikata da abin da kake daga fara kan kunne shi yanke wannan kunne sai mutane a jihu ake yanke wannan mutane a ihu ya zo a samu a yanki sai da aka yanka shi dukiri dukiri dukiri amma wasu da Allah ya nufe su da su gane abin da aka mashi sai suna tuno lokacin da yake talla, da kuma lokacin da ake yankan jikin shi kuma babu wani tashin hankali a jikin shi cikin su wani ya gane lallai duk mutumin da wani iya ba da rayuwar shi a kan wannan mutum to wannan mutum ba ƙaramin mutum ba a ƙarshe da yawan su kisan ya suka musulunta yakan alƙibla don yi sallah sai ce wajahtu wajihi lillazi fatara samawati wal arda halifan wa ma ana min al mushriki in sa'id ibn jubayr kina fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kaji halittar sammai da kasai halifan mana ma'ilan ila dinin qayyim na karkace wa dukkan wani addini karkacecce ina miki akan addini mai tsirke shi ne addinin musulunci wa ma ana min al mushriki kuma ni din nan ba mushriki bane fa qala ihrifu wajhahu an al qibla jazu ne ku kautar da fuskar shi kar ma ku bashi kallon qibla al qibla ma kar a bashi kallon ana da ba shi dama yi abin da ke sai ba faƙala aina ma fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah haka juya shi ke ta ai duk inda kuka kalla nan ma al'ibla ce a wajen Allah can ma fuskar Allah ce daga isbatul wajhi lillah daga an tabbatar Allah na da fuskar kenan wannan ita ce aqida ta ahlus sunnah wal jama'a فأينما تولوا فثم وجه الله فقال كبوه على الأرض مثل يأتي فأينما تولوا فثم وجه الله كيف شاء سكمكم يتعيد بن جبل قد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى sai ce tun da aka ce a kifa shi a sai ce dama Allah ce daga ƙasar muka halicce ku kuma cikin ta za mu mai da ku kuma a kan ta za mu sake fitar da ku a wata fitarwa ta daban tashi kiyama هذا منها خلقناكم أصل خلق الإنسان من طين من تراب أصل حدث لأن آدم إذا قتال النبي آدم هو الذي خلقكم من تراب ها ثم من نطفة هذا دقى التراب ليكم ما تجيها فكما نطفة إذا أنت أتشفها شاكا فتعيدها من ندريتي وفيها نعيدكم كما تكن كسر مساكي ميلاكم من نرغ إلا السرع ولو ارتقى أفك السماء بسلم لم يخلق شيئا أنا دائما بقى ba dan kowa إلا ابن السرى ولو ارتقى أفك السماء بكل من لم يقدر ديك الآن لأن أدم زي كاتا دنيا أو سما شو بزي سبا دوما أتمنى مكتا يليو خلقت من التراب فصرت شخصا أنا للشيء دك أتانا ما تنظمتم تعلمت الفصاحة والخطابة فزهرتك مفصاح كأي مدانا أنا من أنا من وعدت إلى التراب ka anni ma khalaqtu minha a wani gari sai a mai da kai kasar kuma a zama kamar ma ba a taɓa yin ba wanda suka wuce shekara cikin hudun da yake sun yana kamar ma ba a taɓa ba a taɓa tarihin su ba Allah madaukake sarki yace wa fiha zamu maida ku wannan sai nuna mana cewa mamata hanya ce ta shari'a a binne su a ƙasa حنا كيف شريعة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ولأنونا كينا قاتل أن أدب بايننا مكشيني أكياتا مؤمبني شاكتا وأن يا قمج اللائي كينا يا مولي كينا كما إتكي حنا da shari'a musulunci ta yadda da ayyu mamata shine tabbuku a tona kabari a ta an gama mutana ko dai amma ashaqqu ko dai amma allahdu ashaku shine irin kabar da muke a tona babba sai a zo tsakiya a tona ya karama sai a sa mutum a wannan dan karamin daidai shi ba a so ya maka yawa daidai yadda za ka shiga ba za ka iya jujjuyawa haka ba sannan za a zo a kawo blok inci tara tara kamar guda tara kuma sai a jera maka a kanka sai a kawo ƙasa lata da ganye duk a rufi yan uwanka suna a toshe can a toshe can a kawo bunshashiyar ƙasa a sake ɗorawa a kawo ƙasa duk a mayar a gyaggyara kowa ya ke zarta daga kai kai aiki an gama maka da ake kowa ne dawo ya barka a can za ka ji sautin takalman mutanen da suka je suka binne ka manzo Allah ce lallai za su juya amma zai ji sautin takalmin su دا یا ای گانه تفیر ونی دا یا گانه سن قوانی سن اجر کی تفیر سنی دن ترا قنبا ان الخیر الخیر ان شد اللہ ازاری مطلب ترد شد شیطا الامام القحطانی یتی والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للعبد مدخران kabari akwai azaba kuma akwai ni'ima a ciki kuma dukkanin su an tanada wa adam ne da wannan malamai suka ce ibnu ashu yace kenan ayan nan tana nuna mana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum cewa dukkan wani yanayin biso da za a ma dan adam wanda ba a ƙasa ba mukhalifun lis ya saba wa sunna kenan kamar yadda za ka ga aqidan wasu za ka ga idan mutum ya mutu sai a mishi sai a kona shi kaga haza mukhalifin musulma kona mutum wanda ya ce ya ƙare kenan mana ba sai an mai tambayoyin kabari ba sai an binne shi da ke an yi hikima kenan <laughs> to ku basira in tafa mutum bayan an kona shi an gama kenan shi sa su indiya sai ga mutum ya mutu har akwai ranar kona shi shirya mai ita a dora shi to ma an gama sai a tattara ta waje sai a je a zuba a ruwa sunan ka ya ɓace a cikin fayar ɗin Allah daga ba abin da ya fi rashin imani bacewa wasu haka suke yi sai a zo a tuna ko abin an kasan yanzu tun da ba jikin ka bane shi kenan ko a ji a barbada a kan wace ya ruwa kawai mana ka ruwa ce ba wani abun da zai sake samun ka kenan wasu kuma za ka ga su ba haka suke ba kawai gawon ka shuka ne za a sa a wasu ba kan ne za ta tafi ba wasu kuma za a yi akwati shi a sa sai a rafi gawon a kan ba za ta taɓa ƙasa ba ne mana ba a so ka shiga ƙasa suna ganin kamar kasan akwai matsala a cikin jikin dukkan waɗannan za ka samu ya saba wa karantarwar musulunci sannan kuma ya saba wa fitra ta halittar dan adam idan mutum ya mutu sama yake ko ƙasa in yana tsaye ne sai aka ce an zara ran shi na yi sama zai tashi ko yana ƙasa zai faɗi wannan a fitarar mutum ma haka ko baka yi ilimi ba ka sani ƙasa yi ya nuna shi dan ina ne kenan inda ɗan sama ne kowai ana kira ran zai tashi sama amma sai ya ƙasa a kisan farko kabarin farko da aka fara yi ai bai san da ake gulmewa ba amma ƙarshe ne ‘ya'yan annabi adam wasu aliyin na ba'ab mai adam bin haƙƙi iz ƙarraba ƙurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين يتي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك سبيل منه إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فأوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوعة أخيه يا كن بيسنين لكن كتابة إن إيه بقى تقي كتابة غريبة amma zuciyar shi ta rai سوى ya ذات shi za سوى tuwo إيه suka yi إيه shi ma sai gane kenan ta buga wani abu ana iya mutuwa hanyar kisa ce da aka karantar su yanzu bayan ya kisa ko bai sanya ake da gawa ba a ƙarshe fa ba a sallahu ghuraban dalla sururun hankaka يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وكان يقول دين نونا مشيا يا ذي كل تهويش sai za ka san ya tona rami ya tona rami ya sa ya rufe sai ya tafi shi kenan shi haka ne amma ki ya wayyaka a ajinsu an akuna mithla hada al-ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha min an Ta kaga wannan shine kabarin farko da aka yi ki kai shuna yanzu har wannan hankaka ya ce ni hikima na rasa ya zan bin dan uwana karshe kawai shi ma sai zo sai ya sa ɗan uwan sai zai shi ke nan sai wanda yana da dama su biyu ne ya kashe ɗaya shi ke zai da dama shi za ka ce duk yadda ka kashe mutum sai ka yi da dama duk yadda ka yi sai da halittar Allah ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ألا يتيك السكن أدم ذاك سعيد ابن jubair ayoyin qur'ani kawai zuwa suke mishi da yana bukatan wani abu kawai zai istihbarin aya ne faqal hakan ya sake fata wa al ibn yusuf rai yace izbahu aduwallah ku yanka wannan Allah babban malami wannan ba yana taka duk abin da aka yi ta ya kawo aya duk abin da aka yi ya kawo aya abin ya bata izbahu aduwallah ku yanka wannan makiyin Allah din fama ra'aitu rajulan ad'a minhu li ayatil qur'an ta shi hajjaji ta ban taba ganin mutum ne saurin halar ko da ayoyin qur'ani kamar wannan ba da an yi magana sai ya kawo aya maza ku yanka shi فرفع سعيد كفيه سعيد أقول عنكم أكسين شاكا سيقضى عن شاكا zai yi kenan sai addu'a manzo Allah ce ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab tsakanin addu'ar wanda ka zalunta da Allah babu shamaki tana cin wani abin mutum da ke Allah ya isa Allah ya taka mu Allah zai ce ka ci gaba da rayuwar ka zan saka ma ko ba yanzu ba wallahi duk wanda ka zalunta Allah zai saka yace Allah zai saka mishi to ka jira sakayyan za ta zo ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ذاك تجد أورا كذلك شنو في مع الله يأتي سعيد ابن جبير في الدعاء وتعدوا يكي اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي يا الله كذا كساكبا حجاج داما أكن ونمتن بايانا سبحان الله makarantar ƙorani masana addinin Allah ne masu gudun duniya ne ba a zalimai bane da haka da sun yi addu'a addu'ar su wuf za ta tafi ya Allah kada ka sake ba hajjaju dama akan wani mutum bayana Allah ya amsa mishi addu'ar shi lam yamdi ala masra'i sa'id ibn jubair غير خمسة عشر يوما bayan kamar kwana goma sha biyar da kashe sa'idu ibn jubair كوانا بو مشاديات كأي باين كش سعيد ابن جبير حتى حم الحجاج حجاج يا عبد الزبين ذات باين كوانا بو مشاديات واشتدت عليه وضعة المرض شو من يسألني حام شو من يسألني فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى in ciwon ya taso mishi da wani lokaci za ta ga ya ɗan yi gyangyaɗi kaɗan haka da ya kuma sai ta sai tashi da ya ɗan samu gyangyaɗi kaɗan sai ta sai tashi tun da ya kashe sa'idu ibn zubar bai sake baccin daɗi ba har yaba duniya shi ba a taɓa bayan allah a zauna lafiya ko yanzu akwai mutanen da kare yana su amma ka taɓa su wallahi za ka sha mamaki suna da wata daraja da wata karama da wajen Allah wa huwa yasi'u in ya tashi din fa idza ghafa ghafwatan saghiratan in ya dan samu dan gingidi haka ya dan kadan istayqaza mad'uran wa huwa yasi'u sai tashi a firgice na ihu ya dan yi mara lafiya da mara lafiya dan gingidi haka yana bude ido sai ya kwala ihu duk mutanen da suke cikin asibiti sai sun ji sai an ci kawa ne yana cikin tsanani haka da shi da ke wani sojoji ko ta ina ba amma da ya dan yi dan ya dan samu bacci ya dan samu bacci sai firgita da ya firgita sai tashi cikin ihu in ya tashi cikin ihu sai ce haza sa'id ibn jubair akhirun بخناقي سعيد سعيد من يارك مويا سعيد بن جبير كتشري من كاشن كاشي من مويا يا تشرك قنبتشنا هذا سعيد بن جبير يقول فيما قتلتني قال سعيد من شوى دمي ككشني دمي ككشني dan bacci haka zai fako da ya buɗe sai firgita kuma sai ga gasari ya rike mai wuya yana ce dan ne ta kashe ni hada sa'id ibn jubair shi nan sa'id dan jubair ثم يبكي في سعيد كوكا sa'id ibn مالي ولسعيد ya same ni game da sa'id ibn جبير na kashe dubbai da yawa ban samu ko matsala ba amma ga sa'idu shi kada ya zama mun matsala رجوا عني سعيد بن جبير كتوخ دي سعيد دبو دينا غاشنا ينا لك فلما قضى نحبه لأن رجي يتكا هذا زي ذاقنا من بيتاش لشي لأن أخذار لشي ووريا ترابه أتى ميلة أتى أتى بنيشي أنجم بنيشي أنجم قومي duk fitinan da kake da shi da kawo muku annabi duk damuwan da ka damu mutane ka damu mutane da ka tafi shi kenan rana ɗaya sai Allah ya zara ni shi kenan an gama shi sai ga gagawun ka kowa zo gani ba abin da za ta biya ra'auhu ba'dhum sashin mutane sun yi mafarkin shi hajjaju ibn yusuf bayan an gama binne shi an zo gida kowa zai tuna abin da ya faru ka shi ya kashe wani shi yayi kaza ka wani ran da aka shi shin na, zai yi sanyi an zo ana ta tunani wasu da suka zo suka kwanta sun gan shi fil ulmi a cikin mafarki fa qala lahu suka ce da shi ma fa'ala Allah bika fi man qataltahum ya hajjaj wani Allah ya aikata da kai ne game da waɗanda ka kashe din nan a barcin suka gan shi kuma suke tambaye shi me Allah ya maka game da wanda ka kashe din faqala yana ce musu qatalani Allah bi kulli imri'in qatlatan wahida duk mutumin da na kashe ni ma sai da Allah ya kashe ni kisa daya duba dubban ne kashe amma yake wa qatalani bi sa'id ibn zubair 70 qitlatan amma akan sa'id sai da aka mun 70 kowa ɗaɗɗe aka mishi amma da ya kashe sa'idu ya ka gan shi sai da haɗu da wata kisa ɗin fiye da saba'in kaddara kisa ɗin zafin da suka ji wajen ransu ya fita da damuwan da suka ji da tashin hakan da suka ji a kan ko ne an mishi ɗaya amma a kan sa'idu ibn jubairu sai da aka mishi saba'in kenan ya sa'idun ya tafi shi ma ya tafi sai an je can gaban Allah tunda ya ce in an je gaban Allah ma can ma hujja a kan sahihi da ba a kan shi ba to sai a je gaban Allah sai a gani a kan ma hujjar za ta kasance wannan shi ne ƙarshen abin da shi a doktor abdulrahman ba sai kawo game da kistin sa'idu ibn jubair rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah madaukakin sarki يا يرحم شيشي مرة في تركي يسادة مدسو أكسين جدا الجنة إذا ممكن ينا مقاتل آل بياني ما ليش زي سامو أن اللي تتخن من حقا وذل اللي تتخن كلا بوما شاهدوا يتاو أبيع الطبقات الكبرى كابن سعد إن كان في سعيد ابن جبير ذات كارتاتيكي أعطي الزهد na al'imamu ahmad ibn hanbal shi ma an kana sun iskun sa'idu ibn dubair za ka karanta a ciki akwai tabaqatul fuƙaha na ashirazi shi ma an kana so za ka karanta iskun sa'idu ibn dubair a ciki akwai albidaya wan nihaya farko da ƙarshe ibn kathir shi ma za ka ji iskun sa'idu ibn dubair hadda kisan alhajjaji ibn yusuf da abin da ya kan kai shi akwai tarihul bukhari shi ma za ka samu akwai wafayatul a'yan ibnu khalikan ko khilkan sunan shi dai malamin sun yi sabani akan bakon sunan amma za mu gani sukan ce ibnu khalikan da sauran sunan da ke ambatan shi sannan akwai tarihul islam كل اسم سعيد ابن جبير أتكي أقول تذكرة الحفار نع الإمام الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد كينا وأن يا رسول جرتنا قريب بقيد أربعين كفر شما الإمام الذهبي أتكي تذكرة الحفار يا كو اسم سعيد ابن جبير أقول العبر أقول أخبار الخضار شما محمد ابن خلف ابن حيان ابن صدقة ابن زياد شما الضبي القاضي والنبي كرنش وكيع يا رسول الله سنة تزيد كل شدة شما أسكن أخبار القضاء يا قو أطيع العقد الصميم في تاريخ البلد الأمين محمد ابن أحمد شما إنسان أسكن تاريخ إيه، سعيد ابن جبير شما ذاك سامع أطيع النجوم الزاهرة شما ذاك سامع أطيع طبقات المفسرين محمد ابن علي ابن أحمد أطيع شذرة الذهب في أخبار من ذهب لابار وأن تكوشي شما ذاك سامع شهاب الدين أبي الفلاح شما يكاو da sauran littattafai da waɗanda suna nan cewa wanda idan mutum yana neman ƙarin bayani zai samu wannan ya ɗan can kaɗo ne a cikin waɗancan littattafai ɗin muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sata mishi da alkhairi da ya tattaro mana wannan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da waɗannan magabata nagari su kuma allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wannan yana nuna mana duk wanda ya yi nagari bayan ya mutu ko ba hoton shi to labarin shi zai dawwama tsawon abada ka kaddara duk wanda yawa gwargwadon hidimar da kama addinin Allah gwargwadon daɗewar da tarihin ka zai ana karanta a kai da wannan za ga mutum ya mutu shekara dubu amma ana labarin shi kamar gashi ne yana wannan cikin duk wanda ya ma addinin Allah hidima da kuɗin shi da ilimin shi da ƙarfin shi zai wuce da shekara dubu amma labarin shi yana nan a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah mana jagoranci babu mamaki idan Allah ya kai mu wani sati ya zamo ba karatu suwar min hayati tabi'in za a yi ba zai zamo ma'ana rufewa ne na fuskantar wata mai albarka muna tare da muhammad ibn wasi al-azdiyu kuma babu mamaki ya zama fi in Allah ya kai mu bayan Ramadana lafiya da izinin Allah mana fatan Allah ya ara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci kuma Allah sun sarki ya sanya mana albarka in kuma Allah ya rubuta rayuwarmu ba za ta kai wannan lokaci muna roƙon Allah ya samu cika da imani Allah ya samu cika da imani Allah ya samu cika da imani Allah ya raba mu da wannan duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya sa ƙarshen kalmar mu a wannan duniya ta zamo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yanzu nan Allah in Allah kai mu sati mai zuwa zai zamo za mu karanta wasu 'yan kaɗan daga cikin ɗan abun da za mu fuskanci ramadana da shi akwai littattafai da dama da malamai suka rubuta waɗanda littattafai inda za a karanta su a cikin ramadana za a samu fa'idoji waɗanda suke masu ɗumbin yawa akwai afsawu wa asaruhu fi hayatin muslim azumi da tasirin azumi a cikin rayuwar musulmi azumi da tasirin azumi a cikin rayuwar musulmi a ramadan ko ba a ramadan azumi yana da tasiri a rayuwar musulmi wanda ya rubuta wannan littafi muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala sannan akwai asiyamu amma harrama Allah azumi game da abin da Allah ya haramta akwai azumi na sabon Allah akan abin da duk Allah ya haramta shi ma littafi ne wanda الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر يربو تاشي أقول صيام رمضان أزم وتر رمضان أزم وتر رمضان سورة كتاب الجنة ولا يربو تاشي سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز يروي تاشأكن أقي أسباب الصبر على أذى الخلق دليل شن ترى أكن شوتر ومحلقو معنى أريد التوتر دكي علامة شيء تكي تكلمون شن ترى أما تكي أقولي أقي شأن الصلاة في رمضان شأن الصلاة al'amarin sallah a cikin watan ramadana sallar da mutane ka biya ce shi tarawih ɗaya har ramadana ne ce kalla a kwanan da shi ne na yi kosa da ga littafi a kan sha'anin sallah a watan ramadana na ce kowa ya ƙaddara a cikin zuciyarsa har ramadana ya shiga ya fita ba za ta rasa jami'i ko su ɗaya ba ta waranta haka ta sa a ranta haka har ramadan ya fita ɗaya daga cikin salloli da take bukatar nafila kafin ita ko bayan ita da izinin Allah ba za ta wuce ta faci sai ta maka nafila tun yanzu ka sanya wa zuciyar da izinin Allah ba za a da tarawihi a raka biyu faci sai da kai kuma ba za ka yanke ba sai an kai ƙarshe da kai don ka samu kiyamu laila ko da daddare ba ka ƙara wata sallah wallahi aka kai tarawihi da kai aka idan tare da liman ka gama dacewa ka izinin Allah da aka kar mutum tun yanzu ya shirya akwai hifbul waqti fi ramadan kiyaye lokaci a watan ramadan imanin daga cikin abin da ake wasa da sun ce ce bari kallo don ya tsaya rage lokaci ko kuma bari bi dogon bacci kawai da na tashi shi kenan a dogon bacci ake rasa alkhairai masu yawa cikin mutanen da suke rasa alkhairan lahira mai yawa akwai masu yawan bacci hadisin da muka karanta manzo Allah yana yaban Abdullahi amma ke lauka da ya kumul laila ina ma da yana tashin dare dai ya bashi yana wanda ba ya tashin dare ne yake na bacci yake wannan baccin ko zai rasa alkhairai masu yawa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الإمام ابن كثير سوانا آية كما مدانا من كيف بيع كي قيام الليل با وترين تسمي أتقوي مكة نبقر شكرا تشن قيامة مدانا كي قيام الليل سوانا سنة لسافي حفظ الوقت في رمضان kiyaye lokaci a wata ramadan sai mutum ya kunna cin awa biyu da bari rage lokaci idan yana da kallo ba salati ba kuma a kallon bai rage lokaci ba karatun qur'an sai mutum ya ramadan daga farko a ƙarshe bai soke ko so ɗaya bai soke ko so ɗaya ba wannan ce wallahi shi ko ido ɗaya da karanta watan qur'ani شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وطن قرآن بغدان قرآني تتبع فسنا في شهر رمضان منة عظمى وتر رمضان وتتشوكاتي ما في جرمى لألا يبارك وتر رمضان ما في جرمى لألا يبارك للتالي أكرمك musamman akan akan akwai littafin waja a ramadan ramadan ya zo sunan littafin kenan ramadan ya zo ba mu mafi tashi mai zuwa mu yi karatu a cikin shi akwai sittawa ishiruna fa'ida fi ikhtinami ramadan fa'idoji guda ashirin da shida cikin moran watan ramadan akwai arba'una durusan في رمضان ترقى أربعين أسنوة رمضان دول أن يتكفي كوي أسنوة رمضان وأن الله يقول لك كان تعريف آرم أدسن بلوة كده في وكاء لوتا رمضان أنا أقول الله مرة في تلكيرون من وصل لك ثم أن الله مرة في تلكيرون تاتي بلوة في مكان أبو ولا كيف نستقبل رمضان يا رب تقوى رمضان أنا مرة في تلكيرون من وسلاتي ما يشكو الله يشكو أهل هذا الدرس